A binciken da ta ce ta gudanar daga shekarar 2019 zuwa 2021, hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato Institut National de la Statistique ko kuma ENS a takaice a rahoton da ta gabatar a yayin wani bikin musamman ta ce an samu ci gaba sosai a yunkurin ganar da jama'a mahimmancin shimfiɗa tsarin iyali a nan Nijar idan aka kwatanta abin da yanayin da ake ciki a shekarar 2012. Malam Ibrahim Sumaila Isa na daga cikin jami'an wannan hukuma. to wannan bincike da yanas e ta yi gwamnati ne ya ce a yi shi mun samu tanyo na bankin duniya da wani kungiya eh, mai zaman kanta wadda ake ce ma itika da ke kasar amurka macen niger ita ce ake nunawa wadda take tahi kowa a afirka ko in ce a duniya kadai gaba ɗaya yawan aihuwa to bincike na karshe da aka yi shine aka yi a alab biyu binciken wannan ya nuna matan niger a tsawon rayuwarta takan aihuwa misali yaro takwas to yanzu wanga bincike da aka yi na alab 2021 ya nuna macen Nijar yanzu yaro shida take a tsawon rayuwarta. Sai dai kuma an gano karuwar mutuwar yara kanana 'yan kasa da shekara guda da haihuwa yayin da a ɗaya bangare mace-macen yara 'yan kasa da shekaru biyar a duniya ya ja da baya sosai in ji wannan bincike. A alaf dubu kusan yaro tamanin ne cikin dubu suka rasu ba su shekara biyar ba to yanzu ko an sabko ana hamsin da biyar cikin dubu eh, in aka dibi mace-mace na yara wanda suke da shekara ɗaya zuwa shekara hudu a alab dubu biyu da goma sha biyu yaro hamsin da ɗaya ne a cikin dubu suka rasu to a alab dubu biyu da ashirin da ɗaya kusan yaro saba'in da uku ne suka rasu suna da shekara ɗaya zuwa shekara hudu. Hukumar ta ENS na danganta wannan al'amari na mace-macen yara ƙanana da wasu tarin dalilai. Jami'in hukumar ƙididdiga Usaini Lamu Yusufa ya zayyana mana abin da suka gano a game da wannan al'amari. Lokacin da aka yi girgida, kusan duka kasashe sun samu matsalan eh, wannan cuta na COVID-19. To, muna gani cewa lokacin nan al'umma ba su nan ga samu daman zuwa likita. Duku wannan ne yasa yara kamar wajen shaushawa na rigakai yawancin ba musu ba kuma bancin wannan masu su uwayen ma yaro bai da layi a kai shi likta ma ya zama matsala gare su kamar mutane suna tsoron zuwa likta amma muna son mu koma mu bincika me yasa wannan karuwa na mutuwa na yara wanda ba su kai shekara guda ba. A wani abin da ke zama ci gaba a yunkurin faɗakar da jama'a rashin dacewar aurar da 'yan matan da ba su kosa ba, bincike ya gano raguwar wannan ɗabi'a da masana suka bayyana a sahun waɗanda ke barazana ga rayuwar yaran da aka yi wa auren wuri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.